Ƙungiyar dillalan man fetur ta ƙasa ta sha alwashin magance ƙarancin man fetur nan ba da daɗewa ba. Domin kuwa tuni har ta samu lasisin gina sababbin matatun mai, ji sakataren ƙungiyar ta ƙasa ɗan Ladi Garba Fasali. Mu kama mun samu site a Bayelsa kuma mun samu site a Kogi. A yanzu mun kira expatriates sun zo suna shirye-shirye an duba site ɗin ma da haka kuma gwamnati ta shirya cewa za ta bada consensus. Dama damuwan shine maganar crude. A samu crude maimako a dinga subsidizing ana suwo kaya daga waje mu muna cewa a'a a subsidizing wa 'yan kasa da suke so su yi refinery in aka rage musu farashi da sauran su da su sayar da inda ya kamata kuma da su nema mutanen kasa ayyukan yi da haka refinery din mu kawai muka yi damu ya bada employment na mutane akalla mutum miliyan daya to da haka a yanzu dai waɗannan wanda ake kira ko investors da su da mu haɗa gwiwa mu yi wa'annan matatan mai din na ga wannan takarda da ka nuna mini yanzu da ke nuni da cewa wato 'yan kasuwa ne suka haɗa kansu a wuri guda da ake ce ma consortium daga ingila za su zuba jari hatta dalar amurka biliyan uku a gina wa'annan matatan man to ku kuma na najeriya nawa za ku zuba eh to mu a shirin da muka yi a yanzu muna so mu samu 60% mu mu ba su 40% saboda mu nan kasan ne dole ne mu sa hannun jarin kenan su za su gina su da su gina su da su kawo expertise in su da su suke so su managing din kamar yadda ake a sauran kasashen afirka kamar yadda ake a niger kamar yadda ake a wasu wurare to yanzu ƙasa tana <coughs> fama da rashin wuta ya za ku yi gudanar da matatun mai ba wuta mu kan mu musu wannan tambayoyi sun ce su da su nasu plan din ita kanta refinery ita kanta tana da plan ɗinta na wuta ai shi sa ake kiranta refinery yan cika kula refinery na wari da na port suna ba makotan wuta ma don ita kanta plan din ita kanta wuta ne so ba mu da damuwa na wajen wuta damuwoyi da ka iya kawo cikas ga sababbin matatun man su ne yawan fashe-fashen bututun man da 'yan ta'adda kan yi da kuma sace gurɓataccen ɗanyen man fetur ta yaya za su shawo kan wannan tambaya kenan da na yi wa shugaban ƙungiyar dillalan man fetur na ƙasa a okwaranko ga abin da yake cewa president of this country is serious about all this illegal bunkers and uh, pipeline vandalization do akwaran kowa ya ce shugaban kasa goodluck jonathan ya sha alwashin kawo karshen sace danyen mai da kuma magance yawan fashe-fashen bututun man da 'yan ta'adda kan yi mu kuma za mu mara masa baya wajen tabbatar da ya cimma burinsa saboda karuwar mu ne duka idan bututun sun zauna lafiya za a rika samun mai ba kakkaftawa a ɓangaren samar da wutar lantarki kuma ƙungiyoyin ƙwadago tare da gamayyar ƙungiyar jam'iyyun adawa ta ƙasa sun ce sun ja daga tsakanin su da hukumar da kuɗin wutar lantarki nerc da ta ce ta ƙara yawan kuɗin wuta a wata takarda mai ɗauke da sa hannun osita oke ciku mai magana da yawun gamayyar ƙungiyar jam'iyyun adawa ta ce ƙungiyar bata goyi bayan ƙarin kuɗin wutan ba domin alkalumar yawan wuta da ake samu a yanzu ta sauka daga dubu hudu zuwa kusa da dubu uku to sai dai ministan watsa labarai labaran mako ya ce gwamnati na kokari wajen samar da wadataccen wutan lantarki an samu nasara kan aiki a power station a kasa nan yawa daga edin har zuwa shiroro an samu karuwa kuma akwai sabobi kamfanoni a kakara ginawa guda goma wasu an kamala yanzu sun fara bada wuta national grid na nigeria wasu wurare wanda dama suna samu kama awa biyu awa uku awa shida rana daya yanzu sun kuma suna samu awa goma awa goma sha biyar har wasu ma har sha takwas suna samu ba dauke masu wuta rahotanni sun yi bayani cewa saboda saukar damina cibiyoyin kula da wutar lantarki a kasar sun samu ingantuwa madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya